تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 shida ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne a biyar ko? na biyar ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin miladiyya wannan zaman mu na goma sha uku kenan a abin muke karantawa a tafsirin suratul ma'ida kamar da muka ji har yanzu muna ayata hudu faɗin allah ta'ala ya ka ma za uhilla lahum Wa أحل لكم الطيبات وما علمتم na الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب muna cikin karatun abin da malam abdurrahman bin nasir ya rubuta mana a wannan babban littafi nasa na tafsiri karim rahman fi tafsiri kalami almannan za mu tashi inda ya ce asalifu ishtirak an yi jirahu alkalb ko kafin nan wani ya rubuta tambaya sun jiya da yake take da alaka da wannan darasi a yana cewa malam tambaya ta ita ce darasin da aka yi akan mushe malam za ka iya cin mushe a lokacin da kake halin yunwa ba mai taimaka ma a lokacin da kake gaba jeji baya jeji za ka iya in ka ga mushe ka ɗauka ka feɗe ka gasa ka ci ai mun yi wannan eh. Eh. dan agaji ne a waje yake ya halatta eh, dama abinda aka hana mutum shi ne ya yi guziri yauwa ko ce bari ya kara guziri ya tafi da shi gaba amma idan a nan zai ci saboda rayuwarsa yana samun rai da lafiya ya ji kalau sai ya wuce zai bashi a wuri yau kada ya wuce iyaka shi kuma wannan ya ce salamu alaikum mala menene matsayin moringa a yau so ni saurara ah, ni ban san moringa ba amma yanzu na tambaya na tambayi malam da malam suka ce ai sun san shi wai ni na ɗauka moringa abin nan technical name ne na zogale ko yawwa na san daga cikin biological botanical ke sorry botanical name na zogale shine moringa to da na ji an faɗi wani sai ce a to zogale ko ai halin da ya ba shi da matsala Eh, to wala ashe wani abu ne wai da ake tsotsa ke kome na koda ce wala ban da yau ban taba ji ba an irin na da eh. an na da na'am kamar an na da angur shine har mallan yake fada wai wai wai har ku saurara mana ku saurara da Allah mallan shine ke gaya mana har wai ana ce mata wai tabar yan izala har kirarin ta kenan wala ban taba ji ba yau a wannan garin iya nan garin ake yi ya arewa ban taba ji ba eh. muli a zalar tamba mu wannan abun ba har yanzu a zo a ce wai bai kamata ma a kawo ana hada shi da izala eh bai kamata inda inda an ce da arewa ne ai ka ga ba na wasu mutane bane ma'ana ana ga kamar waɗanda suka haramta shan taba sukan dan tsotse ta ko eh, nan? wasu sun kisi wa'azi a kanta saboda suna sha? so me take yi a jikin mutum ko kamar ta ba take na? na saurara mai dala a saurara za a yi tun da dai aka kai tambaya kai insha Allah ba mu bayani ko gun likitoci ko wurin waye duk za mu ƙara neman ko ku ban mu sai gobe yi bayan yau insha Allah har addiction ana samu <clears throat> haji abin da yake yana jawo addiction irin wannan hmm. irin za a kurkura za ta shiga layin kwaya-kwaya ke to gaskiya bai halatta a ce irin wannan abun eh tsakani da Allah yana da muhimmanci kuma duk abin da za a dangana shi da taba akwai ko ba komai akwai hasarar kuɗi ko ba haka ba tunda ba wani amfani da take jawo yawa to kuma idan har akwai cutarwa to ba tantama haram yawa ba tantama Eh, saboda duk abin da yake menene afayibat ku dai kun karanta jiya menene ake nufi da afayibat ma fihi naf'un wala awladatun ko wala yadurru bil badani aw al aqli yawwa wannan shine mene afayibat kamar da malai fassara ne to duk abin da ba wannan ba kuwa sunan sa me kabi yawwa to kaga kuwa wannan zai zama yana cikin waɗannan kaba'is amma sha Allah za mu ƙara magana a kai saboda ni ne mamaki ban taɓa jin wannan sunan ba Allah ya kyauta ma haɗa da wannan gobe sha Allah da sai mu asalitu ishtiraqu an yajrahu al-kalbu. Au tayru wa nahwuhuma sharaɗin cewa shi karan ko tsuntsun da makamantansu wanda aka tura domin farauta sharaɗi ne sai ya ji wa abin abin farautar ciwo sai ya ji masa ciwo ya tsawurwuce shi sosai ya kaulihi saboda faɗinsa minal jawarihi ma'ama ta kaddama tare da abin da ya gabata min tahrimi al-munkhaniqa yawwa kar a manta saboda in ka hada wancan wadda ba ciwo aka ji mata ko aka ma aka aka wato aka zatsa jikinta har jini ya fita kawai nauyin dabban ne ko shi karen ko wani abu ya makure mata wuya kawai haka ba da a kaifarsa ba yawwa da wani bangare na jikinsa ba gun kaifin ba inda gun kaifin ne ya kama wuya wannan ba matsala dama haka yake kama abu ya kashe amma in ba da haƙoran ya yi amfani ba to shine ake zance cewa wannan baya halattarwa a wannan ƙauli in an fassara abin da ake nufi da aljariha shine abin da zai ji wa dabba rauni yauwa sai ce ta in ka hada wannan hukuncin tare da abin da ya gabata na bayanin haramcin makurarriyar dabba wadda aka makure ta har mutu to abin zai bayyana gare ka sai ce falau khanaqahu kalbu inda shi wannan abin farautar ko barewar sai ko ƙasa da ita ko kurege ko makamancinsa daga cikin abubuwan da ake ci din idan karen ya makure shi aw ghayruhu ko wani karen au qatalahu bi thiqalihi ko ya kashe shi da nauyinsa kawai ya kwanta a kansa ya fi ƙarfinsa ya danne shi har ya mutu sai ce lam yubih to wannan ko lam yubih wannan bai halatta ba yawa lam yubih wannan bai halatta ba saboda ya shiga layi mene almunkhaniqa ya da aka kashe da makure eh hada to shine malam yake cewa wannan bina'an ala anna al-jawariha allati yajrahna as-sayda bi anyabiha aw makhalibiha wannan in mun dauki fassarar cewa abinda ake nufi da aljawarih sune dabbobi masu farauta waɗanda suke jiwa abin farautar tasu rauni da haƙwaransu na yaga ko kuma da akaifa in mun fassara abin da ya sa ake kiransu jawari ne wannan yakushin da suke hasu gatsa su ji wa dabba ciwo to wannan ne. za a fassara abin haka don haka sai ya zama wanda aka makure ta kaga ba a ji mata ciwo ba don haka ba ta halatta ba sai ce wal mashhuru amma abin da. ya shahara wajen fassarar wannan uh, abin da ake nufi da aljawari ya ce annal jawariha bi ma'ana alkawasib da ba'un yawon alkawasib su ne masu kasbi duk wanda zai shi abu ya kamo shi eh ma'ana wuta shi ne ka yi ƙoƙari ka yi aiki ka samu kaga kuwa mai farauta ai yana kokari ne yana wahala ya samu to ta duk yadda ya samu inda ya kamo to kawai farauta yi. kun gane bambancin kaulin biyu yawa in an fassara aljarih da cewa mai jiwa abu ciwo to sai an ga cewa ya ji masa ciwo ya huda jikin da haƙwarensa ko kuma da me a kaifa farci yawwa idan kuwa ba wannan aka samu ba sai a ce to kure waye da nauyinsa to sai a ce wannan munkhaniqa qati don haka bata halatta ba amma sai ma ne yake to amma gaskiya mashhurin fassara da ta fi shahara a gun malamai cewa aljawarih ba wai masu jiwo abu ciwo ake nufi ba ana nufin waɗanda za a aika su su kamo abu su samo shi to in ko abin da suka samo ne to koya suka samo shi ko da danne shin suka yi to bai fita daga cikin abin farautar da ya halatta an gane abu wannan kuma shine mashuri a kutubul lugha abin ake nufi da wato abin nan aljawari gaskiya ne shine alkawasi ai almuhassilat ka gani lissaidi masu samo abin farauta wal mudrikatu lahu masu riskarsa su taɓo shi su kamo shi su kawo kaga kuwa in aka fassara shi da wannan to duk yadda dabba ta samo abu ko maƙurewa ne ko jin ciwo to kawai ya halatta ce wannan na biyun ai ya fi sauƙi ko kuma dai ya fi tafiya da ma'anar da ahalin luga ma suke kiran wato aljawari hmm. fala yakunu fiha ala hada dalala don haka babu abin da zai nuna wancan ra'ayin na farko a wannan aya wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani arrabi'u abu na hudu na fahimta a wannan aya jawazu iqtina'i kalbi saidi halaccin mallaka shine iqtina'i halaccin mallakar karam farauta eh كما ورد في الحديث الصحيح كما يدعو أحاديث إن تنتشي آه الإمام البخاري ده مسلم سروته ده حديث عبد الله بن عمر سوى آه من اقتنى كلبا سيتي إلا كلب صيد أو ماشية يوه آه فإنه ينقص من أجره kulla يوم qiratani to a kowace rana ana yanke masa ladan da ya kai tsaye biyu daga ladan ayyukansa duk wanda ya mallaki kare haka kawai kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam istithna'in ya cire karen farauta da karen dabbobi yau shine wanda ake tura shi yayi kiwo da dabbobi yawwa a wata riwaya akwai na hirasa na gadi yawwa wanda yake gadi wanda shi kuma ba pet aka ɗauke shi a cikin gida ba yawwa bai halatta mutum ya ɗauki kare a matsayin pet haka ya bashi a cikin gida yana ta yawo ko ina da ko ina ba wannan yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan mun karanta shi a umdatul ahkam ko eh, ko da ke a dutse ne muka yi wannan darasi amma wanda yake an halatta riƙonsa wanda ake farauta da shi da wanda yake gadi a masa daki ko gida a wajen gate ko a waje amma da daddare lokacin da zai aiki a sake shi ya zazzagaya cikin gida gidan mutum mai gate ne ke ma ba ya hana mutane zaman lafiya a unguwa ba mutum ba shi da iko bai halatta gare shi ya saki kare ya hana mutane zaman lafiya eh, wannan ba daidai bane ne eh, amma ya sa shi iya inda yake cikin ikonsa inda mutane suna wucewa a lokutan da shi yake baccin kaga bai halatta ya sake shi ya hana mutane wucewa kofar gida ba tunda kofar gida ba mallakarsa ba ne titin jama'a ne an gane wannan eh, da Allah a kula da waɗannan abubuwa eh na kula harkar tarbiyyar karen nan ta ɗan yawaita yana da muhimmanci iyaye su tsoratar da 'ya'yansu su hana su wannan lamari eh, duk abin da ba wani amfani na shari'a zai kawo ba galibin su ma dama kawai sai don su fita wannan farauta ɗin to su samu musu wani wuri da za su rika ajiye su a cikin gida ya yi masa ɗaki kuma ya bashi abinci eh, in ya ga ba zai iya ba kun ga sallama sa zai amma ya bashi ya je nemo yana cin na mutane kuma yana kashe kajin mutane wannan duk bai halatta ba eh, Allah ta'ala ya tsari mun ji wannan hadithi ko yawwa sai ce ma'a an naqtina alkalbi muharram tare da cewa mallakar kare haramun ne yawwa sai wancan da aka keɓe ya anna min lazimi ibahati saydihi to abin da yasa aka ce wannan na farauta an halatta shine min lazimi ibahati saidihi daga cikin abin da halatta cin abin da ya farauta yake lazimtawa an gane yawwa cin abin da ya farauta ba ya halatta ba in kuwa ya halatta a ci abin da ya farauto wa ta'alimihi da kuma a ilmantar da shi to daga cikin abin da yake lazimin wannan abubuwan guda biyu shine jawazaqtina'ihi yawwa halaccin a mallake shi an gane yawwa li'anna jawazaqtina'ihi min lazimi ibahati saydihi wa ta'limihi an gane yawwa halaccin wannan mallakar tasa shine lazumin abin da shine result na tilas shine ma'anar wannan yawwa na halaccin cin abin da ya farauta da kuma karantar da shi me ake nufi duk da wannan larabcin ma'ana tun da shari'a ta halatta ya farauto ya kawo maka kuma ya halatta ka ci wannan abin da ya farauto kuma kafin ya farauto sai ka koya masa to wannan ya nuna ai sai ka mallake shi domin ba za ka aiki karen da baka koya masa ba kuma ba naka ba akan dabbar da kake so ka farauta sai kana da iko a kansa to lura da haka ya halatta a mallaki karen da za a yi farauta da shi an gane sai zama tun da dama kuma nassi ne na hadisin illa kalba saidi an cire shi a ciki tun a nassin hadisin yawwa don haka babu wata matsala a kansa an fahimci abu alkhamisu matsala ta ko fa'ida ta biyar a طهارة ما أصابه famul-kalbi من saidi. tsarkin abinda bakin karen ya taɓa na dabbar da ya kamo eh inda karen ya sa bakinsa ya jiwa dabbar ciwo wannan wurin da ya taɓa a dabbar ai ya gatsa kuma ya sa haƙorinsa cikin nama yawunsa ya taɓa to shari'a ta halatta wannan duk da hukuncin in kare lallage a ruwa mun san hukuncin ko to amma a wannan gurin shari'a ta halatta an gane abin da ya inda ya sa bakinsa din nan halal ne ba komai yau um anna Allah abahahu domin ko Allah ta'ala ya halatta a ci naman walam yazkur lahu ghaslan bai ambaci cewa a wanke ba an gani bai ce a wanke ba eh, tunda bai ce a wanke ba fadalla ala taharatihi wannan ya nuna wurin mai tsarki an gani sai idan mutum yana so ya wanke ne don tsafta amma ba don shari'a ta ce wannan gun najasa ba ne ma'ana nan maganar najasa ake domin a tabbatar da cewa abu kaza najasa ne shari'a ce take yi to babu dalili a wannan aya cewa nan inda ya sa bakinsa ɗin najasa ne an gane amma in dan tsafta za ka wanke dan ko tsoron ciwo wannan wani abu ne daban an fahimci abin yawwa amma ba a ambaci a shari'ar ko a ayar kai ba a ambaci cewa a wanke wannan wuri da karen ya sa bakinsa ba ya bayyana yawwa sai ce fadalla ala taharatihi wannan ya nuna cewa wurin mai tsarki ne as-sadisu kun ga fiqihun malam a cikin tafsirin ne yace fihi fadilatul ilm kuma da malam faqihi ne eh, suna faɗin in ka karanta ma dai littattafan malam zaka gane faqihi ne littafansa a usulul fiqh littafansa qawaid fiqhiyya masalolin fiqhu da ya tattauna eh, na zamaninsa za ka ga cewa lalle wannan malami ne da adraka ilma salaf min hilali qira'atihi alwasi'a wastafada min min ulumil mutaakhiri yawa ya riski ilimin magabata ta hanyar yawan karance karantansa don a zamaninsa suna cewa ba mutum da ya tamakkuni da littafan malin ibn taimiyya da ibn qayyim irin a zamanin da yake da rai sanin su da mai da hankali a kansu da karance-karancensu hmm. ya yi tabakuri sosai a ciki kuma allah ya bashi shi kwanya ba ta wasa ba hmm. da riƙe abu da kuma zuzzurfan hankali na fahimta eh, kwanya ta hadda daban kuma hankalin idiraki da fahimta da warwarewa da fayyacewa da tantancewa da rarrabewa da kakkasa abu da fahimtarsa ko da sanya shi gida-gida daban-daban yadda za a gane shi kuma wannan wata baiwa ta ita ma daban hmm. to duk wannan abin Allah ya hore wannan bawan Allah in ka karanta majmu'arsa ka ji daɗin ga daɗin karatu larabci salis irin dai da aka san larabcin malaman mu ba ruwansu da takallufi eh ba kwakwale kwakwalen sai an nuna an iya literature ne. eh larabci ne na da'awa a gaya wa mutane addinin Allah yau tare da wancan din duk akwai shi eh akwai shi an san shi as-sadisu matsala ta shida ko fa'ida ta shida fihi fadilatul ilmi wannan aya tana karantar da mu falalar ilimi cewa ilimi yana da falala wa'annal jari jarih muallama bi sababi al ilmi yubahu sayduhu kuma ne wato kasancewar dabbar da ake farauta da ita kare ko damisan ko shaho wanda aka ilmantar da shi aka yi masa training saboda wannan ilimin ne aka halatta a ci abin da ya farauta ko yawwa to allimuna hunna mimma allamakumullah hmm. wal jahilu bit ta'limi wanda ya jahilci ilmantarwa ma'ana ba a ilmantar da shi ba ba a yi masa training ba la ba sayduhu to abin da ya farauta ba za a kawo ba za a ci ba kun duka dabbobi ne wannan an koya masa wannan ba a koya masa ba to idan wanda ba a koya masa ba ya je kamo ko da farauta ce ba za ka ci ba amma wanda ka koya masa to shi ne ya halatta ya kawo maka kici tunda kunga abinda ya kamata a fahimta dama farautan nan ko da an kashe abin farautar an halitta maka kaci ko so ake a fitar maka da ita daga cikin hukuncin mushe a baka dama ka shi ko abin da zai fitar da abu daga mushe shine yanka na shari'a to baka samu damar kayi ba substitute dinsa abin da zai wakilce shi ya zama a madadinsa kaga yana buƙatar ya zama akwai halaccin shari'a to halaccin shari'ar shine aka yi maka waɗannan sharuɗa ya zama kai ka koya masa kai ka aike shi ka yi bismillah kuma dan kai ya kama mun fahimci wannan duk mun karanta wannan sharuɗa jiya ko Yau ba dan wani ya kama ba ba dan kansa ya kama ba yauwa dan kai ya kamo dan in ya kama kawai sai kaga ya fafe ciki yana ya fara ci to ka san ba naka bane ya riga ka sai hakuri yauwa to amma in ka ga ya kama ya tsaya yana haki yana lallagensa a kan wurin yana jiran ka zo kana zuwa ka san naka ne sai ka ɗauka sai ka tafi kuma za ka ga ya bi ka shi ba zai ci abin ba in ba ka ɗauka ka ba shi ba ba zai ci hmm. kun ga ilimi yakan sa wani karen ya fi wani mutumin yin abin kirki ko eh wani in ba shi da amana duk ilmantarwar da kake da shi kai masa sai kaga ya ci amana ga ilimin amma ya ci amana kare ko ba zai ci ma amana yana cikin abin da ake yaba masa in dai aka masa training saboda ya san daga ran da ya yi saɓanin abin da aka yi masa training to korarsa za a yi daga gida to shi kuma dan gida ne yana son ka da shi dan gida yau yana son ya zama naka ne yana niƙe ka kullum to da kore shi gare duk abin da zai haƙura da shi ya haƙura da shi to inda an masa training sai ka ga bai saba ba to da mamaki dan adam kai masa training kuma ya kima ma Allah ta'ala ya kyauta wannan ba fifita kare ne akan dan adam ba amma fifita halin kare ne akan halin wani dan adam wani dan adam eh. a abu na bakwai anna lishtighala bi ta'limil kalbi cewa shagaltuwa da ilmantar da kare ko abun farauta aw tsairi ko tsuntsu aw nahwihima laisa mazmuman. yau ka ɗauki lokaci kana ta tirenin ɗin kare to ba abin zargi ba ne eh kar a ga kana yi a ce da Allah masu ɓata lokaci muddin kare ne na farauta kuma yana bin sa sun fita jeje ne masa training yana gudu yana bin sa yana nuna masa ga yadda za ka yi, ga yadda za ka yi to wannan karkace masa gaula ko yana ta ɓata lokaci an gane yawwa yana yin abin da Allah ya halatta masa walaysa min al-abath wannan baya cikin wargi da wasa ne wal batil ba kuma shirme bane ba bata lokaci bane ba barna bace bal huwa amrun maqsud wani abu ne da ake yin sa da manufa eh da ake yin sa da manufa li annahu wasilatun li hilli saydihi yawwa domin kuwa shine wasila ita ce wasila ita ce hanyar halaccin halatta abinda shi ya farauta shi wannan kare ko yawwa hilli ne ko hmm. ba halli ba ya hmm. hilli ke. Hmm. a tifa'i bihi da kuma amfanuwa da wannan abin farauta ne. Tun da ku haka ne tokar a ga mutum ya rike karansa yana koya masa a ɗauke shi a ce ya shiga harkar wasa ya shiga wurgi eh, irin da misali ko wani mai hali ne ka ganshi yana wasa da karensa kuma yana koya masa wani abu ne to kar ka zarge shi cewa yana kashe kuɗi ko yana kaza da kaza ko yana ɓata lokaci ko yana wargi kila ma wani ya ce masa kuɗin dama na sata ne da sauransu wannan irin ɗabi'ar ta mummunan zato ga mutane yana da kyau ah, duk musulmi mu guje ta Eh, ko wani hali da mu dai yanzu a tarbiyyar hausa fulani ya yaɗu a tsakaninmu ƙaddara cewa duk wani babban mutum to kawai a zalimi ne wani abun ba daidai ba ne eh, shi kansa zalunci eh, daga kaga mutum ko wata baiwa da Allah ya yi masa haka kawai sai ka juya ka tsane shi mutanen banza munafukai haka kawai kana zaune a gindin bishiya ko ya yi sabuwar mota ko Allah ya bashi wani matsayi haka kawai sai ka rika zagin sa haka wannan ba ba hankali bane ballantana ya zama shari'a eh ba daidai bane eh sai ga wani mutum haka kawai ko ya dauko abin da ya halatta gare shi sai ka ga ka shiga cikin rayuwarsa kana zagin sa yawa to in ka ga mutum ko da karensa in na farauta ne kuma yana masa training to karka ce masa mutumin banza ko dan bata lokaci ko an saci kudin mutane ko makamancin wani duk abin da ka faɗa dangane da mutum in ƙarya kai masa fa gobe kiyama sai an tsaye da kai an tambaye ka kaga ko ai ka tsare kanka daga a ɗauke maka ladan sahun gaba da kake zuwa ko yawwa domin daga cikin wannan kayan naka masu tsada kai da kake zuwa sahun gaban kake riko da sunna kake aikin kirki ko to a zagin mutane wannan abin da ka mallaka na lada wanda Allah zai baka gobe kiyama to sai a ɗiba kuma a ciki abe waɗannan da ka zage su da suna wucewa kaga ba su ma san kai ba amma ka rage musu zunubi eh, Allah ta'ala ya kyauta aka shi yasa dan Allah mu yi amfani da bakin mu wajen faɗin alheri eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba koya mutum yayi abun banza ba hmm? yawwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut me yasa al-imam an-nawawi Allah ya saka masa da alheri ya zabo irin waɗannan hadisai ne tara a arba'unan nawawiyya duk kun haddace saboda waɗannan hadisan nan arba'in da biyu wallahi in in ka riƙe su a rayuwa za ka fahimci musulunci yadda ya kamata sun ishe ka basic understanding na me ake cewa musulunci sai kuma ka je ka buɗaɗa ka ƙara sanin sauran abubuwa eh, amma zai koya maka abin da ya shafi aƙida zai koya maka abin da ya shafi ibada zai koya maka kuma abin da ya shafi eh, sumuwil akhlaq yawa ɗabi'u masu kyau hmm, Allah ta'ala ya saka masu da alheri da wannan ikhtiyari don Allah mu rika amfani da bakinmu wajen abin da zai amfane mu duk abin da yake gulma ce ƙarya ce ƙazafi ne cin mutunci ne ko mutum ya ji ko bai ji wani lokacin da wasa mutum zai faɗa ko a hira kawai an saba saboda zaman majalisa kowa ya wuce sai an yi faɗi wani abu a kansa shi sa yake da hatsari wannan zaman majalisa da muke yi kullum sai mun faɗi wannan hmm, duk da an ƙi ba. duk da dai sun ɗan ragu majalisun ko hmm? kun ƙara ƙirƙiro wasu eh. majalisa haka kawai a fito tun safe a zauna a kan tebur ni a ƙofar wani gida ba abin da ake yi wanda ya wuce ya tsaya kun gaisa mutumin kirki ne wanda ya wuce ba ku gaisa ba a faɗi to an ɗaga kai an yi kaza da kaza da kaza wallahi ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuma wannan duk alamu ne na rashin aikin yi idan mutum yana da abin yi yau shi kake da lokacin da zaka zauna ka bata wane yayi kaza wane bai kaza ba hmm? ku za ku lissafa mutanen kirki a gari baka san halin mutum ba baka san alakarsa da Allah ba baka san ya yake ba akwai zalunci a ciki yana da kyau da Allah a kyauta a daina hmm. don haka babu tuhuma babu mummunan zargi ga wanda yake koyar da karansa a inda na farauta ne shi shine ya kawo mu cikin wannan abu ko kar ka ɗauki duk wanda ka gani da karen yana koyarwa ka ɗauke shi kuma mutumin banza an gane yawwa la'alla mai wanda ya halatta ne yake ba wanda yake bai halattan ne in kowa wanda bai halatta ne ko yana cutar da mutane to sai a ɗauki mataki na shari'a wajen faɗakar da shi ko kai shi ƙara gun alƙali asamin na takwas fihi hujjatun liman abaha bai'a kalbis saidi akwai hujja a wannan aya ga wanda ya halatta cinikin wato saye da sayarwa na kalbas saidi ko sayarwa ko saye ko kuma sayan eh ga wanda larura ta kama ya saya eh, tunda akwai magana akan sayarwar a ce aikinka kenan ciniki sai da karnuka ko kuma wani mun karanta tun ahkam qala yace li annahu qad la yahsulu lahu illa bidalika kila mutum ba zai samu ba sai haka dan in ba ta hanyar sayarwar ba ko sayowa ba da kuɗinsa to ba zai samu ba ba zai samu wanda zai bashi kyauta ba yana son farautar ko yana son gadin dabbobin ko makamancinsa ya nemi wanda zai bashi kyauta ya rasa kuma shi yanzu ba abu ne da mutum zai tsinta kan hanya ba don baka san abin da ka tsinto ba sai ka tsinto abin da zai cuce ka eh to in ana sayarwa sai ya je ya siyo saboda lalurar haka tunda an halatta masa mallaka kun ga mataki mataki ne duk abin da ka mallaka kuwa tunda an halatta maka to ya za ka yi ka same shi sai ka saya shi ne abin da yake ne ina ne a tasiru na tara fi hishtiratu a tasmiyati a cikin wannan aya akwai a sharɗanta ambatan sunan Allah me ake nufi da at-tasmiya hmm yin bismillah hmm me ake nufi kuma da basmala ita ma haka tasmiya daban basmala daban tasmiya shine bismillah yawwa ai zikir ismillah ka ambaci sunan Allah kace bismillah iyana ba ar-rahmanir rahim basmala shine bismillahir rahmanir rahim mun gane yawwa fihi ishtiratu at-tasmiyati inda irsal al-jarih lokacin da za a aika abin shi abun da da zai farautar shi dabbar farautar karen ko makamancinsa a faɗi sunan Allah bismillah wa annahu in lam yusammi Allah muta'ammidan idan da gangan ya ki faɗin sunan Allah ba mantuwa ba lam yabih ma qatala al to abinda wannan abin farautar ko mai farautar ko dabbar farautar ta farauto bai halatta a ci ba saboda rashin ambatan an gane kun ga wani ya nuna ambatan sharaɗi ne tunda nassi ne na qur'ani Allah ta'ala ya ambata ko umarni ne wadhkuru smallahi alayhi ko umarni ne shi kuma wal aslu fil amri mene al wujub Tawwa shi umarni muddin ka ganshi to wajibi ne sai idan akwai abin da zai kade shi ya kawar da shi daga wajibci um, duk da akwai tattauna ta malamai akan abin da ya shafi a yanka shin me hukuncin abin in mutum ya manta to dama ai mantuwa ba a mu'akhazan mutum amma inda gangan mutum ya bari ka gani tunda ba za a ci ba wani ya nuna me yana nan akan wajibi an fahimta yawa al'ashiru abu na goma kuma shi ne na ƙarshen abin da ya kawo annahu ya juzu aklu ma sadahu jarihu ya halatta a ci abin da kare ko makamancinsa ya farauto sawa'un qatalahu aljari'u am la ko ya kashe ko bai kashe ba an gani ma'ana ko ya an zo an samu ba rai a jikin dabbar da aka kama to ba matsala za a ci in kuma an same ta da rai to sai a yanka yace wa annahu in adrakahu sahibuhu idan mai dabbar da ya tura farauta ya sami wannan abin farautar wa fihi hayatun mustaqirratu kuma da rai wato abin bai mutu ba mun tattauna wannan a baya ko yawwa cewa zance mafi inganci shine in an samu abin da rai yawwa in an samu abun da rai in dai da rai ba wanda daga an gani misali kayan ciki a waje ko makamancin wannan in dai ran bai tafi ba kuma akwai motsi to za a iya yankawa ya ce fa innahu la yubahu illa biha to baya halatta sai da ita ita mai nan yana nufin yankawa yauwa sai a yanka kamar kalmar tarkiyar ta fita faɗi ko in ka duba su yakin zancen in ba haka ba fa innahu la yubahu illa biha biha din yana komawa kan me bai faɗi bai ambaci tazkiya ba to kuma ita ce a mahalli musani ba ko akwai wani mai wata nuskar da aka ambata babu eh yawwa akwai illa bi zakatin dole a samu Eh. kana jin zancen da aka ji cewa wani abu ya kufce ta faɗi eh. illa bi zakati eh. a wace nuska ce wannan kawo mu gani yawa eh wannan in ka ga tsohon littafi dama tsofi tsofin nan ba na zamanin nan na? eh alaikum bilatifi in ji alkali eh Um, ya shi nan ko eh, aha fa innahu la yubahu illa bi zakati yawwa to wannan shi yafi dacewa ma ba ba illa biha ba eh illa bi zakati kuskure ne ma gaba ɗaya wannan bi hadis da da an ambaci zakatin a baya to shine zai zama a ce fa innahu la yubahu illa biha ai bi katin, to ba a faɗi katin din ba dan haka wannan bi haɗin za a cire sai a sa bi zakati illa bi zakati ai shikenan yace idan wa annahu in adrakahu sahibuhu wa fihi hayatun mustaqirratun fa innahu la yubahu illa bi zakati yawwa kun ji zance ya miƙe yawwa to bai halatta ba sai da yanka eh, don haka in an samu ya mutu ya halatta a ci in an samu da rai a yanka a ci sauƙi daga Allah ثم حث ala على sannan bayan faɗin waɗannan hukunce-hukunce Allah ta'ala sai kwaɗaitar a kan a ji tsoronsa a kiyaye dokokinsa wa hazzara min itiyanil hisabi fi yawmil qiyamati ya kuma tsoratar akan cewa hisabi fa yana nan zuwa eh, hisabi yana nan zuwa wa anna zalika amrun qaddana wa kuma cewa wannan lamari ne da ya kusa yana nan dab ana dab da yinsa ambatan waɗannan kalmomi aqiba shay'in min al-ahkami malamai suna fa'idanto abubuwa da yawa ciki daga ciki yana karantar da mu waɗannan abubuwa da ake karantarwa aji tsoron Allah a cikinsu kar ka ɗauke su kawai abu ne da aka faɗe shi haka kawai kana ga ito me ne zancen farauta ai ɗan ƙanƙanin abu ne tun da za a yi maka hisabi a kai kaga in ka tura baka ambaci sunan Allah ɗin nan ba kuma kai ƙeme mai kaci ka san ka ci haram ko ba haka bane yawwa to ka ji tsoron Allah karka ciyar da cikinka karka ciyar da 'ya'yanka da matanka haram an gane idan dabban nan ta je da ka tura kare nan ko makamancin kaga tana ci to ka san ba naka bane kar ka ci in ka ce kai ba za ka yi wahalar banza ba ka ki taqawa ko yawwa wannan wattaqullaha sai ka ki sai ka dauka ka ci kace ni ba zan wahalar banza ba amma yi wannan fitowar haka kawai duk abin banza tun da dai ya kashe ai dama an ce sai ka shiga tawili wani kuma yana daga cikin sharrin son zuciya in kana so ka kauce wa da'a ga Allah sai ka ji kana neman fassara fassare to ai tunda dai asali an ce in ya mutu ma kawai an halatta mana to dan ya ci kaɗan ai ba komai ai shi ma nawa ne zan iya da ma yanka in bashi ka fahimci wannan nan kana so kai wa shari'ar wayo ne an riga an faɗa maka in ya fara ci to ba naka bane an gane ba dan kai yayi ba to sai ka ɗauki wannan ladabin sai ka haƙura saboda suna daga cikin sharuɗan da shari'a ta sa maka tunda Allah ta'ala ce waye mimma sakna alaikum alaikum ay li ajlikum fa idza akalna min minhu zahara lakum annahu laysa ma amsaknahu alaikum inma amsaknahu ala anfusikum ko ba haka bane to sai ka kaucewa fadawa irin wannan to in wannan mas'alolin an ce ka ji tsoron Allah a ciki kuma an ce za a yi maka hisabi don Allah ina ga mas'alar da tafi wannan ina ga mas'alar sallah da za ka yi wasa da sallah wani ma ba zai sallar ba wani ba zai zo jam'i ba ina ga matsalar azumi kana wasa da azuminka ko ka karya shi ko ka riƙa yin abubuwan da aka ce kar ka yi a cikinsa ina ga wasa da zakka da aikin haji ina ga wasa da aqida da tauhidi kaga duk baka da muka bi nassoshin shari'a akan su ba kana ganin sai abin da kaga dama za ka bi to wannan yana nuna maka shari'ar Allah ba can kuloti kuloti ake mata ba a dauki nan a dauki nan a a daukata ake baki daya Allah Allah ko da kina amfani da kun san kuloti kuloti wani wasa ne na yara ko Eh, ina ji ne kun fahimci abin nake ne yawa ka dauki nan ka dauki nan yawa to wannan kar a yi shi a shari'ar Allah wattaqullaha inna Allah sari'ul hisab lalle Allah ta'ala mai gaggawar hisabi gaggawar hisabi shin ana nufin ranar da za a yi da wuri za a yi a kare ko kuwa ana nufin hisabinsa yanzu nan ya kusa zuwa kamar malam ya yi ishara zuwa ga wannan ko wa annahu iqtaraba ko da na waqtaraba ka'annahu kaman yayi ishara zuwa ga wannan yawa azhar dai shine gaggawar gama hisabi cewa Allah la yu'jizuhu shay kuma baya hana wancan din tunda dai yace za a hisabin to ai tunda aka faɗe shi kamar maganar sa'a ne tunda aka faɗi sa'a to iqtarabati saatu wa shakkal ko ba haka bane ita sa'ar kusa take eh to haka nan hisabin ma a kusa yake eh duka zancen dai zai dauku zai tafi hmm. ya kulu Allah ta'ala wa alaikum salam na'am ta farko malam ah, akwai masu yin farauta da tarko na'am ba da gare ba hmm. na mutum zai je sa tarko sai je can wani guri ya koro dabba na ya koro ta ta shiga tarkon sai zai tara ta kama ko bai kama hmm. wani zo zai tara da shi wata gilma har ya kama ya sha wahala ya hmm. mutu na kuma yana sawa ne ma sai ba wani lokaci sai je ya gani ya kama ko bai kama hmm. shi yana cikin ala tunda dai an ce wani hawihi yawwa mutum ya yi bismillah ya sa shi a inda zai yi ba matsala insha Allah tunda ga ya halatta ka yi da harbi ko yawa amma irin wannan mutum sai ya kiyaye kada ya wahala dabbar ta je ta mutu da wahala ya zama ba iya wannan kamun bane da aka yi mata yawa tunda wani lokaci sai kaga har sai ta kumbura ma ta lalace ga ta zama mushi tunda ta ɓaci za ta iya cutarwa yawa wa alaikum salam masu rike kare na duk guda ɗaya ne za a yi musu cire musu nan a'a ya danganci idan duk na farautan ne in duk wanda suka halatta ne yawwa ba matsala ba ce yawwa eh, ba wai sai guda ɗaya ba ya eh, ba da kare ɗaya ke farauta a wanda suke ajiyewa ba dan farauta ba haka kawai don jin daɗi Ya yi da ɗaya da ba ɗaya ba duk bai halatta ba gaba ɗaya sai an cire hmm. ko kai kana nufin wato akan kowanne kare sai an cire biyu eh oho kawai mu karen dai kawai eh na'am na'am na'am ilmi a a ba eh, shi karen da ake eh sai kai ka koya masa yawwa kai domin kai din kana da tsarin ka kai ne mai koya masa yadda zai rayu da kai ko idan ka ɗauko shi an masa wani training din daban in ya tabbaka maka a gida kila ba za ku daidaita ba ko ba haka bane da kai ne za ka yi training din sai san gidanka ya san eh, hanyar da za ku bi ya san tsarin ka ya san komai yawa shine abin da ake mai ta'alimi to yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala mu ji aya ta biyar da lokaci minti biyar kawai a to kawai gara a tsaya ko yawa ina gara mu tsaya minti biyar wannan ya wadata eh, za mu tsaya anan insha Allah ta'ala da fatan Allah kai mu gobe sai mu shiga aya ta biyar suratu al-ma'ida insha Allah ta'ala ah, muna roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka a rayuwar mu baki daya Allah kuma ya karbi ibadunmu Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani ba mu ikon amfani da shi muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya wannan yaƙe-yaƙe da ake muna roƙon Allah ta'ala ya dakatar da su dole ne mai addu'a ga ƙasar makka saudi arabia Allah ya tsare ta daga kowane sharri Allah ya sa babu abin da zai cuci musulmi da musulunci domin mun sani domin duk waɗannan abubuwa da ake yin su ana yi ne domin a dakatar da musulunci da yake fitowa daga wannan wuri sawa'un daga gefen wannan su amerika da isra'ila ko daga gefen iran babu ɗaya daga cikinsu da yake son musuluncin da ake a wannan kuma kowace irin dabara za a iya yi a kulla kowane irin shari da wurin zai zama wurin tashin hankali haka muna roƙon Allah ta Allah ya dakatar da waɗannan abubuwa da waɗannan hare-hare Allah ya mai da zaluncin kowa kansa